to yau dai magana kuma ta fakejin ta ƙare wallahi ga ni ga wannan jarumin ba mu kofar nasarawa ba mu eh, dawanau ba mu ina ne wallahi ga mu nan dai a mashin kun ga mu ai garin kwashi da kake zuwa ka rasa rayuwarka eh garin kwashi da mutum yake zuwa yau kan wato wannan dai mashin din akan ta za kai ta yawo abunka akan wannan isra'ila ake zuwa zani Allah mutum wallahi magana ta din ba ita ai ni na dauka mota mai tinte kake hawa fakejin yaro mu kuɗi ba murga ne ni shi nake hawa a jihar Kano ah! ye ga tabuwa wayo Allah mu ya kuma yawo a garin Kano ba ka ba hannun yaro ah, kace za mu je Udoji babban layi ko ni ne abin <laughs> ba na mu je ta bangare fa da ni ha magana ɗaya tumaki dai da kai magana dan Allah mu je a bani tinkiya guda ɗaya kadarori ne da kai ayatul ta gaba iya fim ga ɗaya